Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan yammaci a yau talata 27 ga watan Afrilu shekara ta 2021 inda yanzu haka agogonmu a gundumar Colombia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim almasi Garba da sauran abokan aikinmu Kamun ku ji abin da muke tafi da shi a cikin shirin bar mu fara muku da kanin labarai. To Yusuf wata kungiyar kabila a kasar Myanmar ta ce ta kwace wani ɗan sansanin soji daura da iyakar kasar da Thailand a gabashin kasar. Amurka na jaddada ma kasar Habasha ta kawo ƙarshen tashin hankalin da aka shafe watanni shida ana yi a yankin ta na Tigray. Wani ƙaramin jirgin ruwa mara matuƙi wanda ake sarrafa shi daga wani wuri ya kwari wata tashar jirgin ruwan saudiya a gabar kogin bahar ahmar makare da bama-baman da suka tashi da saudi ta ce ita ta tarwatsa kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya a cikin taskar rahotanni kuwa za a ji irin mawuyacin hali da wasu al'umma ke ciki a jihar Yobe. Mutane suka fara fitowa suna ta fitowa wallahi malam in ka gani ba mata da yara akwai wanda suka karya azumin su ba wallahi. Kaɗan daga cikin abubuwan da muke tafe da su kenan a cikin shirin. Daga bisani sai mu kawo muku shirin mu na noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai shigo don ya gabatar. Amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma ana kan harkokin ibada lafiya ga labaran. Wata kungiyar kabila a kasar Myanmar ta ce ta kwace wani dan sansanin soji daura da iyakar kasar da telan a gabashin kasar. Fada ya barke da safiyar yau dinnan talata a wani wurin da ke daura da kogin Salwin wanda ya raba kasashen Myanmar da Thailand. Mutanen da ke ƙauyukan da ke bakin kogin da ke bangaren ƙasar Thailand sun ce sun ji karar barin wuta da asuba. Fado Sautani wani mai magana da yawun kungiyar karin ta ƙasa KNU a takaice ya ce kungiyar ta kwace sansanin sojin ne da misalin karfe biyar na asuba shaidu a gefen kogin da ke bangaren kasar thailand sun ce sun ga sojojin myanmar akalla shida suna gudu daga sansanin sojin yan tawayen kerin sun shiga fafatawa sosai da sojojin kasar myanmar tun bayan da sojojin suka hambarar da gwamnatin da aka zaba a dimokuraɗiyyance ranar 1 ga watan fabrairu suna ta kai hare-hare kan wuraren soji da 'yan sanda a jihar ta karen amurka na jaddada ma kasar habasha ta kawo ƙarshen tashin hankalin da aka shafi watanni shida ana yi a yankin ta na tigray amurka na kuma kiran sojojin eritrea masu mara wani bangare baya su janye daga yankin amurka za ta ci gaba da tsaye da bayar da duk wani taimako ga kasar habasha da ba na jin kai ba saboda a takura gwamnatin firaminista abiy ahmad ta yi fiye da abin da take yi yanzu don kawo ƙarshen abin da jami'an amurka suka kira daɗa taɓarɓarewa da batutuwan jin kai da na 'yancin ɗan adam ke yi a yankin dole fa wannan yaƙi ya kawo ƙarshe dole a samu sukunin harkokin jin kai a cewar muƙaddashin sakataren harkokin afirka a ma'aikatar harkokin wajen amurka robert gudek a hirarsa da muryar amurka jiya litini. wani karamin jirgin ruwa mara matuki wanda ake sarrafa shi daga wani wuri ya dumfari tashar jirgin ruwan saudiya ta yambu da ke gabar kogin bahar ahmar makare da bama-bamai a yau dinnan talata a cewar kasar saudiya al'amarin da ya janyo fashewar da ta cilla bakin hayaki sama daura da gabar tekun saudiya da ta yi ikirarin bankaɗo karamin jirgin ruwan ta kuma tarwatsa shi to amma wasu cibiyoyin tsaro masu zaman kansu sun ce akwai alamar harin ya ritsa da wasu jiragen hada-hadar kasuwanci daura da tashar jirgin ruwan har yanzu dai babu cikakken bayani to amma wannan al'amari na zuwa ne bayan jerin hare-hare kan jiragen ruwa a yankin ruwayen gabas ta tsakiya yayin da ake fafatawa a fakaice tsakanin isra'ila da iran a daidai kuma lokacin da ake tattaunawa kan yarjejeniyar nukiliya tsakanin manyan kasashen duniya da iran. yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na farko. A cikin 'yan kwanakin nan dai, 'yan ta'adda na ƙungiyar Boko Haram sun ɗau azamar haramta wa al'umma gudanar da ibadarsu a cikin wannan wata mai falala. Babban abin tambaya a nan shi ne, wai adawar ƙungiyar ta karatun boko ne kawai, ko kuwa har da haramta wa mutane addinin su? Haruna Dauda biyu na ɗauke da ƙarin bayani أو أن الرخوة الناجي a ranar juma'a da marace da ta gabata ne dai wasu da ake san cewa mayakan boko haram ne suka kai hari garin gaitam da ke jihar yobe wanda yanzu hakan ya haifar da tsayan al'amura ce da mafi cewa da mutanen garin ke ci gaba da yi ganin cewa babu wani harka da ke gudana a wannan gari in banda su waɗannan mahara da ke ci gaba da kara kai nan su a cikin wannan gari yanzu dai al'umman jihar yobe da dama sun fice sun bar wannan gari yayin da wasu daga su ke samun mafaka a garuruwan da ke dama-dama wasu kuma ke tsallaka jamhuriyar Nijar wanda waɗannan maharan kuma ke ci gaba da sheke ayarsu a wannan gari yau kwanaki biyar kenan da aka ce waɗannan mahara sun kwace ragamar shugabancin wannan gari wannan gari na gaidam dai da ya kasance mahaifar speto general din yan sandan kasar ya fuskanci hare-hare mai yawan gaske a baya wanda aka ce ko cikin wannan shekara an kai hare-hare kusan su takwas kenan a talin tarin daren jiya ne na tuntubi shugaban karamar hukumar gaidam din saboda tarho wato alhaji ali kolo game da halin da garin nasu ke ciki ga dai abin da ke cewa gari ba ba mutane ba ba su dawo ba har yanzu mutanen gari ba mutane da safe yaran karuwa suka yi anguwa anguwa suka raba kansu su yan boko haram nan wallahi da safe aka ba mu labarin cewa akwai a kofar mala akwai a kofar alayi yunusa akwai a wajen da akwai a fulatari akwai a kofar harila suna nan sun raba kansu kuma suka shigo kofar fata wanda inda ake kira sa ganya kura eh sannan ma ba za ka bi ba to su suke da control da garin kenan su suke da control ba aka bi ba ba aka tafi ba ba ka dawo ba a yau litinin din nan wani abin ya faru yau litinin ne kenan hmm. mutane suka fara fitowa suna ta fitowa wallahi malam in ka gani ba mata da yara akwai wanda suka karya azumin su ba wallahi saboda wahala saboda wahala anan an yi an yi a kai musu burodi da sadin da gaisha kuma ba abin da zai yi eh. abin ne yayi kadan yayi kadan akwai jama'a mu nan a mazagon Mm. akwai jama'a mu a nan bukarfi eh. akwai mutanen mu a yunusari akwai mutanen mu a yusufari mm. har gasho eh, amma wallahi jama'a mu duk sun fito gari ba kowa mt. wasu rahotanni kuma da ke fitowa karamar hukumar goza da ke jihar borno na nuni da cewa waɗannan mahara sun yi yunkurin kutsawa garin da goza amma jami'an sojan najeriya sun taka masu birki kama abin da wata mazauna garin gozan ta shaida min ta tarho. wallahi sun zo da gaskiya sun zo kuma har ga Allah sun zo tiyewa don ba karamin bindiga sun zuba ba. Ku mutanen gari sun taba ku me suka ce maku? Ba su yi magana ba sun zo dai mu dai mun fara jin harbi ne kawai na Boko Haram din suna ta shiga gari. Kaman karfe nawa ne suka zo goza? Sun zo karfe biyar da minti goma sha takwas. To a halin yanzu kuna jin karan harbi irin a yanzu da muke magana da ke da daren nan? A'a ba sa kara harbi an kore su. Ok, an kore su ko? Eh, an kore su. Wani ma an ji har an kwashe bindiga gurin su. waɗannan hare-hare na 'yan kwanakin nan musamman ma a cikin wannan wata na ramadana ya shafi harkokin addini da dama yayin da aka ce wasu sun ma ajiye azumin da suke saboda wahalhalu da suka fada da ma rashin samun abin da za su sa a baka don ɗaukar niyan wannan azumi haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya sauraro kada dai kumanta shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington gundumar Columbia. Za ku iya kama mu kai tsaye ko kuma shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voa hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook, Twitter da Instagram. don samun labarai da su Amma yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. To Yusuf kayan magunguna da ake matukar bukata sun fara isa ƙasar India a yau dinnan talata yayin da ƙasar ke ci gaba da fama da masifaffen zagaye na biyu na annobar COVID-19 al'amarin da shugaban hukumar lafiya ta duniya ya kira mai matukar tayar da hankali wani jirgin sama ya iso daga burtaniya dauke da abubuwan taya numfashi na ventilators 100 da na'urar tace iskar shaka ta oxygen ya sauka filin jirgin sama new delhi da asuba ofishin jakadancin burtaniya da ke india ya ce za a yi irin wannan jigilar har sau tara don samar da na'urar tace iskar shaka ta oxygen 500 da na'urar taya numfashi 140 ga wannan ƙasa ta kudancin asiya a wannan satin. sauran kasashen da suka yi alkawarin tura ma indiya kayan asibiti sun hada da faransa da jamus da isra'ila da pakistan makwabciyar indiya kuma da daddiyar abokiyar gabarta a ƙarshe mataimakiyar shugaban ƙasar amurka kamala harris za ta tattauna yau dinnan talata da ƙungiyoyin al'umma na ƙasar guatemala kwana guda bayan da amurka ta ba da sanarwar tallafin tattalin arziki da sauran taimako don agazama guatemala da makwabtanta don su takaita kwararowar bakin haure ofishin harris ya faɗi yau dinnan talata cewa ganawar ta yanar gizo a ta bakinsa za ta jaddada muhimmancin mutanen guatemala kansu wajen neman mafita ga musabbabin yawan jama'a. labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia daga labaran duniya sai mu je ga rahotonmu na gaba daga ta'addancin 'yan kungiyar boko haram a jihar yobe sai wani harin bazata da suka kai a jihar niger wanda yanzu haka suke rike da madafan iko a yankunan. Ga Mustapha Nasiru Batsari ɗauke da ƙarin bayanin halin da ake ciki a jihar ta Niger. Gwamnatin jihar Najeriya ta tabbatar da cewa mayakan kungiyar Boko Haram sun shigo jihar Niger har ma sun kwace wasu garuruwa daga hannun mahukunta a jihar Niger. Dama dai tun a baya an sha yayata jita-jitar cewa Ƙungiyar ta Boko Haram ta kafa sansani a jihar Niger mai makwabtaka da birnin tarayyar Najeriya Abuja. A yanzu dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ne da kansa ya bayar da tabbacin shigowar mayakan kungiyar ta Boko Haram a jihar Niger. Yan Boko Haram sun matsa mu kasan shiroro da manya sun su matan sun kori mutane da ƙauyuka sama da ƙauyuka bakwai ko takwas ba kowa sun kafa tutan su saboda ka suna nema su mai da wajen ya zama gari masu kamar yadda suka a Zambiza. Kuma na yi kira ga gwamnatin tarayya wannan magana ba na magana ba na jihar Niger kawai wannan magana da ya shafi Najeriya. Zambiza da suke ciki shekara shekara na yakan su ba nasara ba in suka tsaya a nan ne kuma zai faru. Daga Zambiza zuwa Abuja kila kilomita ne amma daga nan za mu awa suna cikin abuja. to shi ma dai wani shugaban wata kungiyar matasa a yankin ƙaramar hukumar shiroro jibril abdullahi tafidan alawa ya ce a yanzu haka 'yan kungiyar ta boko haram sun kore mutane daga garuruwa na ward ko kuma gundumomi guda bakwai a yankin na karamar hukumar shiroro kuma duk sun kafa tutocinsu a garuruwan kuma kowane lokaci suka kawo hari in dai suna harbe-harbe zaka ji suna allahu akbar allahu akbar kaga wannan duk alamu ne na boko haram bayan haka in ka duba kusan a ce a cikin ward takwas wanda ke nan hayin riba shiroro nan yanzu haka sun kore kusan ward bakwai 跟我赌你这了呢。 kawai ya rage yanzu haka a wannan yankin. Sun kafa tutoci ne? Eh akwai tutoci da suka kafa a wannan yankunan gaskiya. A yanzu dai a iya cewa jihar Niger ta shiga wani yanayi na kisan jama'a daga 'yan bindigar. Gama dai abinda wani ya shaida mun daga yankin gulbin boka a karamar hukumar Mariga da ya nemi a sakaye sunansa. Eh suka shigo dajin daga shekaran jiya zuwa jiya suka gargada shanu sun ta kwara dubu a cikin dajin da raƙumma da jakuna suka halbe mana wajen mutum goma Gwamnan jihar Laijan Alhaji Abubakar Sani Bello da ke nuna alamun lamarin fa ya fi karfin jihar Laijan ga abin da yake cewa. Mun yi kuka ga gwamnatin tarayya mun yi zama da 'yan sanda mun yi zama da sojoji kuma in ba yau ana yi amma har yanzu labarin da muke amma muna sa ran za su zo ai wani abu a mataki mu kanmu za mu bar namu gudunmuwa. A yanzu dai kusan manyan biranen jihar Laijan makare suke da 'yan gudun hijira da ke tserewa daga ƙauyukansu a sakamakon hare-haren 'yan 'yan bindigar. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Masu raro kada dai kumanta shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A makonin da suka gabata ne gwamnatin Najeriya ke murnar samun nasarar noma musamman noman shinkafa a ƙarƙashin shirin bayar da tallafin noma na anko barowa sai dai kuma lamarin yana so ya kasance ga koshi ga kwanan yunwa ga manoman musamman a yankin arewacin kasar saboda kalubalen da ke fuskantar ayyukan noma shirin noma tushen arziki na wannan makon zai yi tsokaci kan wasu kalubale da ke tarnaki ga ayyukan noma a wasu yankunan arewa maso yammacin najeriya farming will become a profitable venture in nigeria and i am happy gwamnan babban bankin najeriya godwin emefiele kenan ke kinkahu da nasarorin da manoma suka samu sakamakon sa hannu da gwamnatin najeriya ta yi wajen bunƙasa noma musamman noman shinkafa ƙarƙashin shirin anko barowa ko baya ga wannan tallafin na gwamnatin tarayya gwamnatocin jihohi ma musamman arewacin najeriya su ma sun saka hannunsu wajen bunƙasa ayyukan noma a yankunan su kamar yadda ya faru a jihar sokoto Muhammadu Azuka Tureta shine kwamishinan albarkatun noma na jihar. Lura da cewa kashi tamanin cikin 100 na al'ummar jihar Sokoto manoma ne. Ayyukan noma da kiwo don samun abinci isasshe da kudin shiga da fita. Gwamnati ke bayar da dukkan taimako dukkan tallafi musamman a iraruwa daban-daban da kuke gani na gabanmu gwamnatin jihar Sokoto ta don rabawa mutane musamman manoma musamman shinkafa don ganin cewa da su fito sun amfana da wannan gwamnati kowa an ka ba tabbatar da ya amfani da zuwa gwamnati. to sai dai bayan tallafin da gwamnatocin ke bayarwa ga ayyukan noma akwai manyan kalubale da suka taso suna fuskantar aikin na noma ɗaya daga cikin su ita ce matsalar rashin tsaro wadda ta dabaibace dukkanin arewacin najeriya ibrahim umar gwarayo sarkin noma to gaskiya mu yanzu dai gwamnati in dai taimaka wa manoma za ta yi na kasar gwale da gabacin sokoto mali gaba ɗaya abin da ya kamata a yi a fara bidan mana tsaro ta kwan sannan an ka bidan mana tsaro sannan mu mu duka ga noma dan kaga wasu ne mutane ana gonaki suna aiki sai gashi an ka zo ma'aikatan ma waɗanda aka ɗauka ga aiki su an ka ɗauka ana ta yankewa gaban zagaye masu na ayyuka ɗin sun kai hasarar wani gona kuma aka hasarar rayuka an baka taki an baka komi an baka na noma ba ka tsaro ga rayuwarka to ina za ka jin daɗin noma. suna na alhaji sa'ad muhammad kuma ni mutum raɓa ne abin da muka fi bukata bayan wannan tallafi da ita gwamnati ta yi muna godiya don ni gare ka fito wannan magana tallafin amma dai babban abin da muka yi bukata shine magana tsaro idan ban da rashin tsaro to gaskiya da an ta haka mutanen da ke cikin birni masu arziki suna son saka jari a tai gona a yayi to ba za su iya ba saboda kowa yana tsoron ya ta gona a zo a kame shi a ya bada abin da bai da shi ko kuma a halbe shi ko bayan wannan matsala ta rashin tsaro wadda ta zama ruwan dare a ko'ina cikin arewacin najeriya wata matsala ta taso wadda ta shafi manoma a jihar kebbi matsalar kuwa ita ce rashin ruwa sunana alhaji hamisu abubakar augi matsalar da muke fuskanta matsalar ruwa ita babban matsala wadda muke fuskanta lallai don sabida sai abin mu ya yi niyya ya kama ya kama ya kama ya kama sai dai ruwan su tsinki kuma wuraren yana da yawa sosai don tun daga bakin gwaranyo da nan na ruwan muke zuwa su zo silami su taho zagi su taho gande su taho har su iso har audi mm. su wuce su argungu su harbin da su ne to gaskiya masu aiki wurin nan wallahi suna da yawa sosai to muna aiki muna cikin aiki kawai ruwa ke tsinkewa saboda muna da karancin ruwa sosai da sosai wallahi tallahi muna ci fuskantar matsala kwarai da gaske ba mutane na nan zazzaune sun rasa menene za su yi dama da ruwan da kamalalowa da daga gwaran kuke amfani da su ba ku da riyoji eh, nan gefen inda muke amfani da su ba a samun riyoji wallahi kuma nan tsena muke amfani mu samu amfanin gona yadda ya kamata gwargwadon hali kuma mafi yawancin mu mutanen mu duk talakawa ne mutum mai iya samu mota ta mai rijiya bai iya ta hannu kuma ba a samu inda sai muka labawa ga wannan ruwan muna amfani da su mm. wani bi abun kayan amfanin gonan mu ya kadi yadda ya kamata mm. wallahi kuma ruwa sun taho sun koma mm. kaga a bisa hasara ba sun ya za a yi ba. To yanzu me kuke bukata ga hukuma kenan? Yanzu muna neman hukuma don Allah ta duba ta taimaka mana ta tausaya mana don Allah ta demo mana ruwan da za mu amfani da su mu yi amfani da su don Allah a taimaka mana wallahi mutane na cikin matsaloli yadda yadda baka zata ba don yanzu haka wallahi muna nan zazzab ne mun rasa menene za mu yi hmm. saboda abincin gada shine maka amfani. to kuma Allah ya hukunci ga mun ɗauko muna ganin samu kuma Allah ya hukunci ga yadda abubuwan sun ka kama. kaga hukuma ta gefen nan dai taka taimaka mana musa ba mu dibin mu ga wani gudunmuwa da hukuma za ta bai mu sa mu hmm. amma gefen ruwan mu nan yan ana taimaka mana da su muna iya tallafa maka mu gwargwadon halin mu mu samu abin da mun kai don Allah hukuma ta taimaka mana yan akwai hali don Allah wani mazaunin yankin nawagi ibrahim usman shi ma ya nuna damuwa akan wannan matsalar saboda problem ma da ka samu mun yi notisin cewa saboda karancin ruwan wasu mutanen ƙauyen da a cikin sakkwatan ga silami. sai suka samu buhuhuwa kusan ɗari suka taushe inda ruwa kai zo mana shi ma a ƙarin da yasa gulabe mana kafewa to kaga da ruwan bulun ɗinsu na da yawa hmm. ba su iya tare su don dole ne ko sun tare su fance su wuce ko kaga bulun ɗin ruwan nan gaskiya har yanzu bai karu wallahi muddin ba kawar da waɗannan matsalolin aka yi ba tunanin da ake da shi na wadata ƙasar Najeriya da abinci zai zama to kama falki masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin a Sokoto Muhammad Nasir sai Jul Leathers Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. sauraro yanzu kuma bar mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurari da kukan aiko muna ta hanyar saƙon imel. Wasikar mu ta farko ta fito daga Maryam Aminu Kano Maida Garko tare da Basiran Sunusi mai rake Maida suka ce tabbas muna yin azumi a lokaci na tsananin zafin rana da tsadar abinci uwa uba rashin kwanciyar hankali al'ummar Najeriya mu tashi tsaye wajen yin addu'ar samun waraka. sai sako na biyu ya ce hakika kashe dpo da wasu 'yan bindiga suka yi a jihar mu ta kebbi wani abin allah wadai ne matuka muna fatar dai allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta tsaro a duk faɗin ƙasar mu najeriya daga ukasha abdulsalam koko jihar kebbin najeriya sai sakon aisha matar usaini dangote karasuwa daga jihar yobe ta ce salam voa hausa ya zama dole sai gwamnatin najeriya da jami'an tsaro sun haɗa ƙarfi da ƙarfi don lalubo wasu sabbin hanyoyin magance wannan matsalar tsaro da ke ci gaba da faɗaɗa musamman a arewacin najeriya da fatar allah ya shiga tsakanin nagari da mugu Sai kuma wasiƙa ta gaba wadda ta ce, murya Amurka na yi matukar girgiza da na ji rahoton da ke nuna an kashe mutane 239 ciki ko har da jami'an tsaro tare da sace 44 a cikin sati ɗaya a Najeriya. Tabbas wannan rahoto na ƙara nuna mana girman matsalar taɓarɓarewan tsaron rayuka da dukiyoyinmu. da wannan nike kalubalantar gwamnonin arewa maso yamma da arewa maso gabashin kasar tare da gwamnonin arewa ta tsakiyar najeriya da su yi wa kansu fada su cire kowane irin bambancin siyasar da ke tsakaninsu su kafa makamantan kungiyoyin tsaron yankin yarbawa da ta yankin Iyamurai da aka kafa a 'yan kwanakin nan ko da za mu samu zaman lafiya a arewacin kasar nan sako daga aliyu usman taka lafiya Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Mahmud Salihu ƙaura na Moda Zamfara. Ya ce, a gaskiya yadda 'yan bindiga ke yi wa jami'an tsaron ƙasar mu kisan gilla abin takaici ne da kuma sosa rai matuka. Akwai buƙatar gwamnati ta yi wa sha'anin tsaron Najeriya baki ɗaya garan bawul domin tunkarar ayyukan 'yan bindiga a sassa da dama na ƙasar nan. To da fatan za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku. gaida Hanifa Isa da wasiƙun ku masu sauraro. A daidai wannan bagiran kuwa, bari mu kawo muku nasiha albarkacin wannan watan mai falala. daga bakin malamai. A'udhu billahi Da farko sunana Imam Sa'idu Dalhatu Bawa, limamin masallacin Juma'a rukunin gidajen ma'aikatan ruwa da ke nan cikin garin Bauchi. Ina jan hankalin 'yan uwa musulmai ta hanyar ainihin dagewa wajen tsayuwa akan abubuwa kamar haka na farko wannan azumi na ramadana a rayuwarmu duk gaba daya a cikin ainihin kwanakin shekara wata daya allah ta'ala ya amince mana ma'azumta to zai yi matukar abin mamaki ko zai zama abin mamaki ga musulmin da allah zai raya shi ya halarci watan yana halin lafiya a waye gari baya azumi wannan hasara ce mai girma gare shi kuma zai yi dan dana sani a rayuwarsa malamai suna cewa inda mun san alkhairin da ke cikin watan ramadana da mun so allah ya tsawaita shi tsawon shekara guda gaba ɗaya ramadana ne saboda alkhairin da ke ciki bayan haka zan ja hankalin yan uwa wajen mai da hankali akan sallah sallah rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar kamar yadda azumi ya zamo haka kuma ibadu ne kamar yadda na faɗi kullum kamar tagwayen juna ne da sallah da azumi da ainihin imani da allah da manzo rukunai ne masu ƙarfi a cikin rukunan imani wadda duk talaucin mutum dole ya yi su duk babin mutum dole ya yi sallah dole ya yi azumi sai dai an waye gari bai da lafiya ko kuma ya yi sallah a cikin wani yanayi da musulunci ya amince masa ya yi amma ba a ce an ɗauke mai sallah ba ko an ɗauke masa azumi ba in ba da lalura ba to wannan ya nuna zakka ibada ce ta masu hali aikin hajji shi ma ibada ce ta masu hali da wannan mu mai da hankali wajen yin sallolin nan musamman guda biyar cikin dare da yini kamar yadda manzon Allah ya ce salloli biyar sune Allah ya farlanta wa bayi cikin dare da yini duk wanda ya zo da waɗannan salloli guda biyar ba tare da ya tauye cikin sunnoninsu ko cikin rukunansu ko cikin wajibansu ba to haƙƙi ne akan Allah ya shigar da shi aljanna. Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. wata kungiyar kabila a kasar myanmar ta ce ta kwace wani dan sansanin soji daura da iyakar kasar da telan a gabashin kasar fada ya barke da safiyar yau dinnan talata a wani wurin da ke daura da kogin salwin wanda ya raba kasashen myanmar da telan mutanen da ke ƙauyukan da ke bakin kogin da ke bangaren kasar telan sun ce sun ji karar barin wuta da asuba fado sautani wani mai magana da yawun kungiyar karin ta ƙasa knu a takaice ya ce kungiyar ta kwace sansanin sojin ne da misalin karfe biyar na asuba shaidu a gefen kogin da ke bangaren ƙasar thailand sun ce sun ga sojojin myanmar akalla shida suna gudu daga sansanin sojin yan tawayen kerin sun shiga fafatawa sosai da sojojin ƙasar myanmar tun bayan da sojojin suka hambarar da gwamnatin da aka zaba a dimokuraɗiyyance ranar 1 ga watan fabrairu amurka na jaddada dama kasar habasha ta kawo ƙarshen tashin hankalin da aka shafe watanni shida ana yi a yankin ta na tigray amurka na kuma kiran sojojin eritrea masu mara ma bangare baya su janye daga yankin amurka za ta ci gaba da tsaye da bayar da duk wani taimako ga kasar habasha da ba na jin kai ba saboda a takura gwamnatin firaminista abiy ahmad ta yi fiye da abin da take yi yanzu don kawo ƙarshen abin da jami'an amurka suka kira daɗa taɓarɓarewa da batutuwan jin kai da na 'yancin ɗan adam ke yi a yankin masu sauraro da haka muka zo ga ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku sai kuma idan allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wadda ta daidaita mana sauti. Julie Lazarus Gratiam. ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam.